a tattaunawa da kwamandan rundunar jami'an tsaron farin kaya a jihar gombe muhammed mu'azu ya ce sun samu nasarar kame matasan ne sanadiyar rahoton sirri da suka samu mun samu wannan labarai na cewa suna son su taru su yi murna cika shekara a turanci birthday bayan an yi birthday sannan kuma za a yi engagement na aure tsakanin su akwai club din nasu zaka ji sun canza sunayensu daga namiji zuwa mace cikinsu su wanda makama suna da boyfriends tun da shi wannan uban tahiya sunan shi bashir na asali amma sai canza zuwa ah, bushrat ɗin kamar sun kai sunawa a lokaci na farko har zuwa jiya muna tare da mutum saba'in da shidda mutane bayan da shida nan maza da mata ne ko kuma zuriyar mata eh to maza da mata ne a wannan lokaci din kasan shi kame yana buƙatar tantancewa idan an yi shi to bayan an yi tantance mu a gano wasu a sun zo a matsayin 'yan kallo ne kawai dama sun jima kenan a nan gombe ba a san da zaman su ba sai yanzu kamar yadda bincike ya nuna malam abdulwahab gaskiya sun jima kuma wannan wurin ba wannan lokaci ne na farko da suka saba ɗaukar wannan gurin domin su yi masha asu ba. Kenan yanzu wani hali ake ciki? To halin da ake ciki har yanzu muna cikin bincike da tantancewa idan Allah ya ba mu dama zuwa gobe za mu tura su zuwa kotu. Wato shi bushirar shi ne wanda yake za a aura kenan. Eh bushirar shi ne wanda za a aura da kafar talabijin haki da sai in nuna maka shi bushirat ɗin da kuma shi wanda zai auri a bushirat ɗin duk abin da ka ji muna magana da kai to muna da shi a ƙasa idan kuma za ka ba ni dama za ka ji ɗaya daga cikin salailansa wanda ya faro tun daga kano to tun daga kano kuma muna biye da shi shi wannan na kano din kamar shi ne madawafi ne na abin ko eh to wannan bari ba ka ji shi daga cikin abin da yake faɗa yau wato jama'a yau dai ga duka bishirar rukun bishirar Allah ya haɗa kullum tana cewa mai kyau zan so mai kyau zan so to yau dai Allah ya haɗa mu ga kuma Allah ga kuma man duk mala abdulwahab duk wa'annan muryoyi da ka jiya wallahi babu wani wanda ba ɗa namiji ba to ganin cewar yan adam suna da yancin gudanar da abubuwan da suke so muddin bai ci karo da dokar kasa ba sun tuntuɓi shugaban ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a shiyar arewa maso gabas aliyu muhammad wayes ga abin da ya ce. adam ne kowane ɗan adam yana da nashi yanci akwai kuma wanda ba yanci ba mutum yana gani kamar yancin samu ba yanci ba wanda wasu ya shafi al'adun kasa wasu ya shafi addinan ƙasa so kaga duk wa'ina ana tantancewa aure irin jinsi na maza da maza ko mata da mata a addini dai kowa ya san haramun ne a al'ada an san haramun ne kuma najeriya yawanci suna jesa rayuwarsu akan addini al'adar ma kaɗan ne saboda haka kaga gwamnati da 'yan majalisu masu ayyana doka ba su ba da damar wannan ba to sai dai kuma auren jinsi a jihar gombe walau na maza da maza ko kuma mata da mata laifi ne abdulwahab muhammad wurin amurka daga bauchi a najeriya